Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam shugaban Amurka Joe Biden ya fada a jiya talata cewa labarin Amurka labari ne na ci gaba da jajircewa yayin da yake jawabi akan hali da ƙasa ke ciki wanda ya mai da hankali akan manufofin tattalin arziki na cikin gida. An kashe akalla mutane 38 kana wasu 130 suka jikata biyu bayan faɗan kwanaki biyu da aka gwabza a birnin Las Anod a gabashin ƙasar Somaliland. kana masu ceto a kasar turkiya da siriya sun sha maya da tsananin sanyi da safiyar yau laraba a kokari da suke na kubutar da mutane da suka makale a karkashin buraguzai To madalla a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku ɗan takaitaccen tarihin siyasar jihar Gombe a Najeriya yana shirin babban zaɓe a ƙasa wannan watan na Fabrairu. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin tsaro a Najeriya sun ba da tabbacin cewa za a gudanar da zaben lami lafiya abinda kwararru a fannin tsaro suka yaba da shi. wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma abin da ya kamata a yi kenan abin da kullum muke ga jama'a da al'ummarmu shine ba abin da ya fi karfin jami'an tsaro matukar mutane dole su bi doka da oda ba wani wanda ya fi karfin najeriya to za ku ji karin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki ne yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. shugaban ƙasar amurka joe biden ya faɗa a jiya talata cewa labarin amurka labari ne na ci gaba da jajircewa yayin da yake jawabi akan hali da ƙasa ke ciki wanda ya mai da hankali akan manufofin tattalin arziki na cikin gida inda ya kara da yin kira ga 'yan adawar republican da su haɗu su yi aiki tare yayin da yake fuskantar 'yan republican da ke da rinjaye a majalisar wakilai biden ya ambato wasu dokoki da suka samu amincewar 'yan majalisar republican da na democrat da suka hada da gagarumin kudirin gine-gine abubuwan more rayuwa da taimako ga kasar ukraine da kuma kudirin kare 'yancin auren jinsi And to my Republican friends, if we could work together the last Congress, there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well. Ya ce ga abokai da 'yan Republican idan za mu yi aiki tare a majalisa ta ƙarshe kuma babu wata hujjar da za ta hana mu yin aiki tare kuma mu samu matsaya a wannan sabuwar majalisar inji Biden. Biden ya ce don ci gaba da samun karfin tattalin arziki a duniya, Amurka na buƙatar ingantattun abubuwan more rayuwa kuma ya ce sabbin ka'idoji da za a buƙaci wurin ayyukan samar da abubuwan more rayuwar na tarayya shine a yi amfani da kayan gini da aka yi su daga nan amurka kadai an kashe akalla mutane 38 kana sama da wasu 130 ne suka jikata biyu bayan faɗin kwanaki biyu da aka gwabza a birnin las anod a gabashin ƙasar somaliland jama'an kiwon lafiya sun kuma bayar da rahoton cewa babban asibiti a birnin las anon da ke zama babban cibiyar lafiya a wurin ya fuskanci wasu abubuwa da ake zaton harsashai ne wasu harsashe guda hudu sun afka mana waɗanda suka lalata wasu ofisoshinmu in ji ahmed muhammad hassan daraktan asibitin na wannan yanki masu aikin ceto a ƙasar turkiya da siriya sun sha gwagwarmaya da tsananin sanyi da safiyar yau laraba a kokari da suke yi na kubutar da mutane da suka makale a cikin buraguzan gine-gine da suka rushe sakamakon wasu wata gagarumar girgizar kasa da ta afkawa yankin a ranar litinin kana ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu bakwai da ɗari bakwai a hirarsa da abokin aikinmu muhammad hafiz baballe dr muhammad abdullahi garba dan najeriya kuma likita da ke zaune a jihar usmaniya ta ƙasar turkiya ya bayyana cewa ba su taba ganin irin wannan girgizar ƙasa ba a cikin shekaru goma sha biyu da ya kasance a wannan ƙasar ga kuma tattaunawar tasu abin da ya faru da ba mu taba gani a turki ba don saboda turkiya kusan kimanin shekara goma sha biyu ina da zama a ciki mun sha samun irin girgizan kasa amma wannan gaskiya ya dan razana mutane kuma ya razana mu sosai dan saboda ya ya affecting kaman jihohi kaman guda goma daga cikin su shine Usmaniya shine inda nake da zama akwai iyali na ɗaya wanda take can jiya ne kokari na je na fitar da su daga cikin gari a lokacin da na je ma gari ba a iya shiga sai dai mutane ne suna kokarin fita daga gari don saboda hanya babu sannan kuma gashi mun samu matsalan yanayin dusan kankara zai zama na duk ya haɗu a cikin lokaci ɗaya mutane sai dai su zo a kan titi ga sanyi ga dusan kankara yana sokowa gashi kuma gini kuma na zubewa ko gida na ban iya ma zuwa na gani ba don saboda ba za mu iya mu karasa zuwa wajen gidajen ba amma mun samu mun fita da su cikin koshin lafiya to yaya batun ofishinka kuma fa ma'aikatanka wani hali suke wallahi ofishi na akwai ɗaya daga cikin sakatare na bai wuce awa biyu da ya wuce ba aka yi min waya tana zaune a gida wannan mai hawa uku su suna na tsakiya aka samo aka dan yarake wajen aka samo su fita da mahaifiyarta da mahaifinta da kuma yayarta babba duk Allah ya musu rasuwa yanzu ma muna kokarin yadda za a samo a dauke su daga can a kai su ƙauyen su saboda a yi jana'iza gobe. To yaya hukumomin Najeriya sun tuntuɓe ku domin ba ku agaji musamman 'yan Najeriya mazauna nan? Eh alhamdulillah dai akwai wanda dama margamin san juna tun jiya suna dan kira suna ga wani irin taimako za su yi kuma alhamdulillah ko yau ma da yamma akwai wanda yake control immigration shi ma ya kira kuma ya tuntuɓe mu ya ce dan saboda a can dama Usmani dan Najeriya ne kadai ne kawai mai zauna da nake da zama a can sauran ba 'yan Najeriya bane amma sun kira dai sun ji in akwai abin da za su iya siya alhamdulillah mun gode musu. To madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Alamu sun nuna cewa zaben shekarar nan ta 2023 zai sha bamban da zabukan da suka gudana a shekarun baya. Musamman idan aka yi la'akari da irin salon yakin neman zaɓe da jam'iyyun siyasa da kuma 'yan takara suka duƙufa yi domin neman goyon bayan al'umma. masana a harkokin siyasa sun yi karin bayani sun kuma ce jihar gombe ta ba da gudunmuwa sosai a siyasar najeriya ga karin bayani daga wakilin muryar amurka abdulwahab muhammad a cikin wannan rahoton na musamman talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka jihar gombe jiha ce da aka kirkiro daga jihar bauchi a shekarar 1996 wanda suka mulki jihar gombe a ƙarƙashin mulkin farar hula su ne mutum na farko alhaji abubakar habu hashidu daga shekarar 1999 zuwa 2003 sai sanata muhammad danjuma goje daga shekarar 2003 zuwa 2011 gwamnan farar hula na uku a jihar gombe shine dr ibrahim hassan dan kwambo da ya mulki daga shekarar 2018 zuwa 2023 gwamnan farar hula na hudu a jihar ta gombe shine muhammadu inuwa haya da ya hau kujerar gwamna a shekarar 2019 kuma shine ke kan gadon mulki babbar jam'iyyar adawa pdp ta yi mulki a jihar na gombe shekaru 16 wanda a halin yanzu kuma jam'iyyar epc ita ce mai mulki a jihar dr umar adamu shine shugaban tsangayar dabarun mulki a jami'ar jihar gombe ya yi tsokaci kan siyasar jihar gombe tun kirkiro ta shekara 1996 ita jihar gombe dama ta fara ma ta shiga fagen demokradiyya ga dangadan ne daga shekara ta 1999 din saboda a lokacin sojoji aka kirkiro ta shekara ta 1996 to shekara uku da kafa ta sai aka dawo tsarin mulkin demokradiyya to a lokacin muna tunanin cewa kawai mutane al'umma sun zaku domin a fita daga mulkin soja a koma na farar hula to a wancan lokacin zaben da an yi shi na cikin gaggawa kuma waɗansu da yawa daga cikin al'umma jihar gombe ba su ma san tasiri da inganci na shugabanci ba sai da suka yi karon farko kuma alamu ya nuna cewa mutanen gombe sun fara siyasa ne da wayewa domin gwamnatin da suka fara zaba a jiha ba ta yi abun kirki ba sai suka yi kokari suka canja ta bayan shekaru hudu kuma tun daga wannan lokacin duk wanda ya zo mulki a jihar gombe zaka ga cewa yana yin iya kokarinsa domin ya gamsar da mutanen gombe cewa yana yin abun kirki wanda kuma yana tabbatar maka cewa ko gobe idan aka samu irin shugabanci ba mai inganci ba to mutanen gombe suna da kwarin gwiwa da karfi da wayewa da kuma jajircewa da za su iya canjawa umar liman shatiman kwaltungo jigo a siyasar jihar gombe ya yi waiwaye adon tafiya kansalin siyasar jihar gombe ta yanzu jihar gombe tun ana Fuma bauchi state jihar gombe tana taka rawan gani a siyasa ana siyasa a jihar gombe asalin siyasa ta ci gaba siyasa ce wanda tun fil azal din siyasar tana da rikitarwa rikitarwan ita ce take sa kake ga kullum ana samun ci gaba a jihar gombe duk wanda aka zaba zai tsaya yi aiki saboda kullum a cikin adawa ake. Wata 'yar siyasa wanda da tsohuwar 'yar jarida ce ta yi bayani ga irin hoɓɓasan da mata ke yi da kuma abubuwan da suka sa a gaba don tabbatar da cewa ana dama da su. na Hawa kuma tsohuwar ma'aikaciyar jarida yana ci mana tuwo a ƙwarya na rashin damawa da mata cikin harkokin siyasa. Wanda kuma aka yi la'akari yanzu kashi saba'in bisa ɗari ko in ce sittin bisa ɗari mata ne masu zaɓe amma kuma idan aka yi zaɓen sai ka ga ba a damawa da su ta ɓangaren siyasa da makamantan haka ganin hakan shi ya sanya muke ɗan faɗakar da mata da sauransu kai ƙarshe ya sanya muka shiga dumu-dumu harkokin siyasa wanda kuma alhamdulillahi hakan ya ba da gagarumar gudunmuwa har ila yau na ji ta bakin gombawa dangane da bukatar su na ganin yadda zaɓuɓɓuka za su gudana. da farko dai na injiniya abubakar sani mazaunin tumfure fata na zaben da yake ya kasa da wata biyu masu zuwa ina addu'a ubangijin Allah ya kawo mana lokacin lafiya kuma Allah ya sa a yi zaɓe lafiya. Suna na Honorable Aishatu Ahmed Hajiya ne Kumo. Ina fata ubangiji Allah ya zaben mana shugabanni adilai. 'Yan takarar kujerar gwamna jihar Gombe da suke kankankan su ne Muhammadu Inuwa Haya da mataimakinsa mustamanansa daniel jatau daga apc sai muhammad jibrin barde da mataimakinsa timothy danlele pdp sai honorable Khamisu ahmed mai lantarki da mataimakinsa hammatanimu abubakar nnpp abdulhamid muhammad wadda amurka daga bauchi a nigeria gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Wani sabon bincike da aka fitar yau Laraba ya nuna babu wani nau'in cutar COVID-19 da ya barke a Beijing a cikin makonni da China ta ɗage dokokinta na yaƙi da cutar COVID-19 a ƙarshen wancan shekara. china dai ta ga karuwar kamuwa da cutar a lokacin da ta fara rage tsauraran dokokinta na yaƙi da annoba a farko watan disamba lamarin da ya haifar da fargaba a ƙasashen duniya da dama da suke ganin za su sake ganin sabon nau'i da kuma tsananin yaduwa da ma mafi tsananin cutar kasashe da dama ne batun ya ankarar da su suka kafa sabbin dokoki ga matafiya daga kasar china haka zalika an yi nuni da rashin bayyana gaskiyan labarin daga bangaren china akan cutar bayan da wato labarin da ya tada fushin beijing labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumomin tsaro a Najeriya sun ba da tabbacin cewa za a gudanar da zaben shekarar nan ta 2023 lami lafiya suna masu yin watsi da duk wani yunkuri da wasu ke yi musamman a kafafen sada zumunta wajen yada karerai domin ganin sun haifar da fargaba a zukatan mutane. manyan jami'an hukumar sun yi waɗannan kalaman ne a yayin wani taro da ya hada har da shugaban hukumar zaɓe ta inec wanda ya gudana a ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara a kan harkar tsaro a abuja ga rahoton da muhammad lalo ya aiko mana daga abuja taron wanda ya samu halartar babban hafsan sojin najeriya general loki irabo da manyan hafsoshin sojin ƙasar da babban sifeta general na 'yan sandan najeriya ya taɓo batutuwa da dama da duk suka ta'allaka kan zaben da ke tafe manyan jami'an tsaron kasar sun yi jawabi ɗaya bayan ɗaya inda suka kore duk wata fargaba da al'ummar kasar ke nunawa dangane da zaben wanda suka ce za a yi lami lafiya mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkar tsaro manjo ga babagana munguno da ya karbi bakuncin taron wanda aka yi a yammacin talata shi ne ya fara jawabi ya ce muna sane da halin da kasar nan take ciki akwai bukatar na karawa al'ummar najeriya kwarin gwiwar cewa idan suna da wata fargaba a zuciyarsu na so na kore musu wannan tunani zaben 2023 zai gudana cikin lumana a cewar manguno akwai mutanen da suke yada karerai a kafafen sada zumunta da nufinta da husuma ko tsorata mutane yana mai cewa hukumomin tsaron ƙasar sun ɗauki kwararren matakan da za su tabbatar an gudanar da zaben lami lafiya la'akari da cewa jami'an 'yan sanda suke da alhakin tabbatar da tsaro a lokacin zaben babban sifeta janar usman alkali baba a nashi bangaren ya ce sun shirya tsaf ya ce ina so in baku tabbacin cewa 'yan sanda tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro sun shirya domin ganin zaɓe ya gudana ba tare da wata matsala ba yayin jawabinsa shugaban hukumar zaɓe ta inec farfesa mahmud yakubu ya ce suna da ƙwarin gwiwa matakan da jami'an tsaro suka ɗauka za su yi tasiri bayan an kammala taron ne shugaban na inec wa murya amurka karin haske kan wannan taro to makasudin wannan taro shine mu tattauna da manya-manyan hukumance shugabannin jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya game da shirye-shiryen da ake yi na babban zaɓe a najeriya mun samu ƙarfewa bisa tabbacin da muka samu daga waɗannan shugabannin um, jami'an tsaro. To yaya masana a fannin tsaro suke kallon ɗamarar da hukumomin tsaron ƙasar suka ce sun ɗauka? Ya kwamado Tijjani Baba Gamawa mai ritaya mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya. To alhamdulahi wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma abin da ya kamata a yi kenan. Abin da kullum muke ga jama'a da al'ummarmu shine ba abin da ya fi ƙarfin jami'an tsaro A matukar mutane dole su bi doka da oda kuma muna faɗi cewa ba wani wanda ya fi ƙarfin najeriya gabanin zuwansa ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro farfesa mahmud yakubu ya yada zango a babban bankin ƙasar na cbn inda ya mika buƙatar ganin an samawa hukumar kudade don ta gudanar da ayyukan aika kayayyakin zaɓe zuwa jihohi gwamnan babban bankin na najeriya godwin emefiele ya ce bankin na cbn a shirye yake wajen ganin ya biya wa hukumar ta inec ta. a ranar 25 ga watan nan na fabrairu za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin tarayya sai kuma a ranar 11 ga watan maris a gudanar da na gwamnoni da 'yan majalisun jiha zaben na ci gaba da karatowa ne yayin da najeriya take fuskantar matsalar karancin sabbin kudaden da aka sauya wa fasali da matsalar karancin man fetur baya ga matsalar tsaro da ta jima tana addabar wasu sassan kasar. Mahmud Lalo, sashen Hausa na murya Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Mahmud Lalo har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. kalaman gwamnan jihar Kaduna Nasiru ‘yan Rufa'i dangane da matsanancin karancin takardun kudaden naira da man fetur a Najeriya sun tada kura a gidan siyasa. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin makon da ya shige ne aka jiyo gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i. yana zantawa da wasu kafafen yada labarai inda yake bayyana zargin cewa akwai wata kullalliya da wasu jigajigan gwamnatin apc suke shiryawa domin zagon ƙasa da kawo cikas ga samun nasarar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar mai mulki ta apc bola ahmed tinubu yan rufa'i na magana ne kan ɗimbin wahalhalun da 'yan najeriya ke fuskanta a halin yanzu na karancin takardun kuɗin naira da kuma man fetur sakamakon sauya fasalin wasu kuɗaɗe da babban bankin ƙasar ya yi bisa amincewar shugaba muhammadu buhari gwamnan na kaduna wanda yana daga cikin manyan na hannun daman bola ahmed tinubu ya yi kokarin nuna yatsa ga wasu manyan jami'an gwamnati da na jam'iyyarsu ta apc kai har ma da dattawan arewa a cikin kakkausar lafazi duk da yake ya yi kokarin keɓance shugaba buhari sa'ad da shi da sauran gwamnonin apc suka kai kukan ukubar da jama'a suke sha sakamakon wannan canjin kuɗin wanda kuma suka ce ya zo daidai lokacin zaɓe. ni ban soki buhari ba ban taɓa sukan buhari ba abinda na soka mutane da suke tare da buhari wayanda suke mishi karya wayanda ba su gaya mishi gaskiya wayanda ba su nuna mishi wahalhalun da mutane suke shiga kan wayannan matakai da ake dauka abinda shugaba buhari ya fito da shi mun ba da goyon baya mun san dalilin da ya sa yake so ya yi abu amma wannan abu ba a yin shi yadda ya kamata kuma ba a gaya masa gaskiya kuma dole mu masoyan buhari na gasken ba masu amfani da shi muna samun kuɗin cefane ba dole mu gaya mishi gaskiya abinda muka yi kenan mu je mun gaya mishi abubuwan da ke faruwa a jihohi da yadda mutane suke cikin kakanikayi da kuma tsoron mu cewa wannan abu idan ba a samu hanyar shi ba kila zai kawo ma tashin hankali a kasan. kuma muna ganin zai iya bata zaɓe zai ma sa kila ma kada a yi zaɓen gaba daya mu gwamnoni abin da kawai muke so shine a ba da tazara wannan canji domin kowa ya samu ya canza kuɗi domin naira biliyan 300 babu yadda za a yi ya zama daidai da naira triliyan guda biyu ko rabin kuɗin an ce ba za a iya amfani da shi ba yana banki ai ka buga naira triliyan ɗaya ba naira biliyan 300 ba kuɗin ne ba su isa ba matsalan kenan saboda haka abinda mu muke ba da shawara shine a yi amfani da tsofaffin kuɗi a rika amfani da sababbin kuɗi a hankali a hankali har a cire tsofaffin kuɗin ran da aka buga sababbin kuɗi da suka isa a yanzu ba su isa ba duk wanda ya ce kuɗin da aka buga sun isa ƙarya yake kuma ana gaya ma shugabanni abinda ba gaskiya ba ne. To sai dai kalaman na Nasiru 'yan Rufa'i sun janyo martani mai zafin gaske daga jama'a da dama musamman a cikin jam'iyyarsa ta APC. Ahmadu Haruna Zago, tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano. Yana ganin cewa kalaman na 'yan Rufa'i da ma ziyarar gwamnonin APC kan wannan matsala tamkar ihu ne bayan hari. To ita kanta ziyarar ɗin yaudara ce, babban yaudara ce suke mutanen da ke shugabantaka. domin ai ba yau aka fito da tsarin za a canza kuɗin nan ba wata uku akalla da fito da tsarin da za a canza ba su taɓa yin magana ba sai suka gabin ya tabbata sannan kafin wannan an ƙara kuɗin mai tun daga naira tamanin da shida ya koma har naira ɗari da tamanin da shida ya kar har ɗari da ashirin da ɗari da ashirin ba wanda ya taɓa cewa ba a da apc ba ce ba ba wanda ya taɓa cewa ba su yadda ba a gwamnatin najeriya to amma da ma a cewa suka yi shi wannan tsari da gwamnatin tarayya ta bulo da shi baya cikin manifesto ko kuma ajanda ta apc to ƙara man fetur iya cikin manifesto apc da mu muka kiwa najeriya da buhari ya ma gaya mana cewa idan man fetur a dan najeriya wuce naira hamsin an dalice shi da ni muka kewaya ba wanda zai gama fara cikin su kuma yan rufa'i ba masanin buhari da ma yake kan yan rufa'i fanta ba ina ciki ni a haruna zago lokacin da muka zo abuja muna wani zanga-zanga akan karin kuɗin man fetur lokacin ya zo ya jefa mana tiya gaza akwai dan juma sifi mataimakin shugaban kuma yan sanda shi yar ina yana minista shi ya rika jefa mana tiya gaza ya koran mu kuma bukata ce ta kashi kuma bukata ta tariya domin lokacin da buhari ke karin kuɗin mai lokacin da buhari yake a boko haram abin banda ina yawa an arewa ba wanda ya taɓa gwamnati buhari a cikin su gwamnati nan gaba ke suka ce ba su yadda ba amma wani lokacin suna da bukata yanzu bukata ta kare suna ganin sun gama da buhari sai da komai za su bada kansa idan ma suna magana wannan ai kila waɗanda su kuɗin yanzu su ne suke kuka fiye da kowa dalili na shine lokacin da buhari zai tsaya takara a 2015 sha yayi ba shi da naira ba shi da dala ba shi da sitalin kuma ko iya da shi ba zai bada ba dan a zaɓe shi in za ku zaɓe na ku zaɓe ni ba bai bada koko ba kuma aka zaɓe shi yanzu zai tsaya secondary election yace ce ba zai bada koko ba sai ma talakawa sun tara masa kuɗi aka tara masa kuɗi to duk a apc ba mai wannan capacity ba mai wannan darajar wanda zai irin kalaman sai an sai ƙuri'a a gaban buhari nan yana zaune a igus ta kwaya ake sayan ƙuri'u dala dubu ashirin dala dubu goma sha biyar ana ba mutane suna ganin wannan kuɗin suka tattara sun ci banza wannan abin da fito da shi duk wannan kuɗin suka tattara da dalar da sitalin sai sun kai banki sai an ga yadda suke tafiya daga can zuwa can da aka da pass club da bail out da sun yi amfani da su wajen gina masana'antu wajen samar da ayyukan yi wajen inganta ilimi wajen inganta lafiya da duk ba cikin wannan daga wannan bala'in ma da muke ciki su waɗannan gwamnoni masu ƙarya su suka dora mana ko gan duje shekara ɗaya bane 1940 na aka haife ni 1950 aka kafe ni balle wannan yaran rufa'i amma ya zo yana ta ba da tije arewa ba wanda ya sa arewa kurin da da kasar sabiya ya sai da kaduna ya sai da abubuwa shi kuma wani ya zo sai da kano ya yi abubuwan da bai kamata ya ba saboda ka suke ganin ba wanda ya sa a najeriya sai su gwamnati ne a bansu su je su duba hoton da ke su kowa ya je gidan da ya zauna na gwamnati gama hawu ya duba wannan hotunan suna ina yanzu wasu ma dai labarin su to ai su ma dan yaudara suka yi sun yi latti an mata addini an yi kashi 85 daga cikin 100 a cikin wani lokacin da aka yi wani abin an yi latti abin da aka ce wata uku kamata ya tintini su hango wannan suna da masana tattalin arzikin kasa ya kamata a ce sun duba sun duba sun duba kafin a yi ba su damu ba sai yanzu da abu ya kare ana ta kara kuɗin fetur ba ruwansu an kara kuɗin kandir ba ruwansu an kara kuɗin gas ba ruwansu an kara kuɗin mota ba ruwansu sadaka amma yanzu wani tunda sun san abin da suka tara a dakunan matansu da dakunansu da gidajensu da abokansu to sai dai duk da yake yan babbar jam'iyyar adawa ta PDP sun yi shiru da bakinsu suna kallon faɗan na APC na cikin gida to amma kuma hakan bai hana wasu jigajigan jam'iyyar ta PDP kamar Abubakar Baba Beli mai da martani kan 'yan rufa'i ba dangane da caccakar dattawan arewa da kuma abin da ya kira shure-shure wanda baya hana mutuwa. Wainan dattawan arewa da ya kira su sunayen da ya kira su dukkansu kowanne ba wai don sun yi gwamna ba ne ko gwamnoni ko ministoci suka zama dattawan arewa sun zama dattawan arewa ne saboda interest din arewa da suka kare na tsawon shekaru da suka tsaya a kai yau kai in ba don irin su da hangen nesan su ba da suka yi tabbaci da dole sai wani dan arewa ya tsaya takara da yanzu ba wani abin magana daban muke yi da yanzu kilan takaran ana yi ne tsakanin eh, bola tinubu da ko wike yau har su suna ganin sun ga faduwa ne karar suka gani kuma mu buhari ya gama buhari in so nawa zai yi shugabancin najeriya dan arewa da dan najeriya za a zaɓe shi amma yanzu ya gama kar ya sa baki a ciki ko kuma ya gwada wai ga inda yake inda 'yan najeriya za su bashi mutunci da martaban da ya dace da shi shine idan an yi zaɓe free and fair kuma aka bawa wanda ya ci zaɓe wannan ai maganan banza ne shi gwamnan eh, eh, rufa'in tiku shi ya ɗauki hannunsa 1999 aka bashi dg na na bpe shi ya ɗauke shi kuma ya sa aka bashi minista daga baya me yi wa atiku cin mutuncin sai ana taro ga obasanjo nan aka ziga shi shine ya ce a atiku ya fita daga mitin din lokacin tazarci me ba mu sani ba kuma ma wannan wani malalaci matsoraci wanda yanzu nan suna faduwa zaɓe gudu zai ya bar najeriya mu mun san irin take-taken su faduwa ne suka gani karara ya zo musu kuma in allah yadda wannan yaudaran da suka nemi su yi wa arewa wani wai musulun musulun a'a wani shi ya haɓaka lagos duk sun san ƙarya ne ka sa su a sauti ka sa su a su biyu waye mutum waye zai fi wani kyautatawa wa Najeriya kyautatawa arewacin Najeriya mu yanzu mun bar wani ya zo ya don su nan tsoffin gwamnonin su suka kai mun da suka baro da wa suka yi shawarin da suka fito da shi Tinubu wayannan gwamnonin arewa maso yamman da suke magana sun zauna sun dau matsaya dole kawai babu dole To shin menene ma matsayar wannan mataki na gwamnati na sauya fasalin kuɗaɗe? Kuma yaya wannan al'amari ya shafi al'ummar kasar a yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a gudanar da babban zaben shekarar nan ta 2023? Ku biyo mu a cikin shirin na mako mai zuwa domin jin amsoshin waɗannan tambayoyin. Yanzu kan muna godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, Isa Lawal Ikara da Abdulwahab Muhammad, sai kuma Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. A gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice ma'aikatar shari'a Amurka tana sanya abokan hulɗa na hamshakan attajiran ƙasar Rasha akan sanarwar takunkumi. tuhumar aikata laifi na baya-bayan na an zargi wani abokin hulɗar antajirin rasha victor vexelberg da laifin rashin mutunta takunkumi da kuma halatta kudaden haram na da taimako da kokarin kare kadarorin vexelberg da ke amurka a cewar wani tuhume-tuhume guda hudu da aka bayyana su a jiya talata an zargi vladimir poroshenko ne dan kasar rasha mazauni na amurka wanda ya je kasar rasha a cikin watan mayu da laifin biyan kuɗi da suka kai dalar amurka miliyan hudu na gyara wasu kadarori na, guda hudu mallakar vexelberg da suke new york da kuma san da florida abinda lauyoyi suka ce ya kai miliyan saba'in da biyar. To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan Makal. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.